ga abin da shafin gani a nabarisi ya fassara a cikin littafin sa ɗiri mujalladi na farko shafi na ɗari uku da arba'in babu mimi babu da yake magana a akan harfin mimi yake cewa duk wanda ya mafarkin wurin ɗaura raƙuma to lallai hakika zai tara wasu manya-manyan mutane wanda lallai ba ƙaramin jin daɗi ba a bisa tara su ko kuma kai wasu 'yan kasuwa ne za su taru su zo wajen yiwuwa ƙila za a samu sauƙi daga tsanani da ake ciki. Kai aka ce ma rayuwa ce za ta canza a wajajen saboda raƙuma Allah ya magana su lallai alkhairi ne ba yi jama'a mana yi makwa fata alkhairi assalamu alaikum. Masoyan annabi shakamalan awwal adali masanin fasarar mafarki mai